gaskiya akwai wani bidiyo wanda zan zama hulk akwai wani hulk na fina-finai da ake yin sa avengers na bidiyon kusan sai da na kusa yini kafin na gama shi kuma kawai comment aka yi aka ce dan allah dan annabi ina so ka koma hulk a zama hulk din nan hankali na ya tashi sosai saboda yanayin yadda ya shigo ya bayyana ni ma sai na yi irin wannan shigar to gaskiya na sha wahala sosai a zama wannan hulk din sai dai kuma ya na zama din alhamdulillah daidai da yadda ake so wanda ya koma maciji za ka ce wai koma Thank you. kan aura na kusan namiji irin na nobel din da ake sa ban ji an tara ni zama ɗaya ba da wa muke tare kuna tare da abba ibrahim wanda aka fi sani da md da yi muka cewa ne ne md me zaka ce eto eh md kaman suna ne wanda na same shi ah, sakamakon sunan unguwa ta wanda ake kira mai dile sai dai amma ina dan canjawa kawai in canja na kawai Muhammad ne saboda ina son sunan duk da dai ba a samu shi ba. ka. An haife ni a gandun albasa na yi makarantar gandun albasan still so amma kuma yanzu haka ina zaune a nan unguwar mu sabuwar gandun Medile. Yaushe ne ka fara amfani da TikTok? Gaskiya TikTok na fara amfani da shi tsawon shekara hudu baya da suka wuce. da me aka fara wato eh lokacin dai ba zai wuce irin waƙoƙin nan da za a sa na zamani kai ma kawo ka yi ka tura ba kafin a samu canji a halin yanzu wani canji ke aka samu Ito, eh a da za ka ga wani kawai zai shiga tiktok ne ya ga bidiyo ya ɗauka ya sound ko kuma ya copy ɗin irin abin da aka yi so canjin yanzu shi ne sai dai kai ka yi ƙirƙiri naka da kanka ka saka yadda wani zai ɗauka ya amfani da shi yanzu kai me da me kake wallafa eto eh abubuwan da nake wallafawa gaskiya ba ɗaya bane ba biyu bane suna da yawa akwai sound da zan yi na magana in ɗora akwai comedy da zan yi in ɗora akwai tunes da zan yi in ɗora dan kuma akwai magic da nake shi ma in ɗora another wonder Mr. Rise! Ga ni nan. Abba yandi. La ilaha illallah wa ka kalama ba samu je. Tsaya mana ina zaka je? Wallahi ba zan kuma tsoraci. Can bala'i. Zan so ka bayanin ko ne yake. Eh shi magic kaman abu ne wanda zaka yi shi amma out of sense zaka yi wa mutum ka canja mai tunani. kai wani abin da mutum yake ganin abin ba zai yiwu ba kamar fa'ida kenan yawwa amma na bidiyo ba na gaske ba da fa'ida yawwa shi kuma voice kamar misali ka ɗauki murya ne ko kuma ka samu wata kalma da za ka iya riƙe ta mai ma'ana sai ka faɗa da kanka kai postin wanda wasu mutanen zasu shiga su use sound su ma su faɗa da kansu ko kuma su nuna wani abu da yake nuna aiki akan wannan kalmar taka yawa so akwai kapce shi kuma kapce um, akwai fina-finai da algaita da studio suke yi wanda tun a baya na sha'awar cewa ya kamata in ɗauki wani part wanda ba a yi ma'ana yadda indiyawan suka yi fararen fata mu kuma baƙaƙen fata mu ma mu ɗauka mu kwatanta yadda suka yi ko da ba mu daidai da yadda suka yi ba wannan shine kafce na algaita dot studio kuma muna amfani ne da muryar mai gidan mu buzo dan filo a ƙarƙashin kamfanin algaita dot studio kai aiki ne da shi kamfanin na algaita gaskiya ko sau ɗaya ko kaɗan hasali ma ni sau ɗaya na taɓa zuwa ofis ɗin ziyara yanzu ya alaƙa ka da shi ɗan filo so alaƙata da shi ba ta wuce dama da ya bani na sarrafa duk wani abu wanda yake part of him abin da ya dangance shi ya saki na bidiyo murya da sauransu ba ya kake yi wajen sake mai da shi cikin bidiyo A hanya kenan idan an yi murya kai kuma ka ɗauke ka ɗora naka bidiyon a kai eh gaskiya a da lokacin da muka fara farkon yi mukan zo da bidiyon caption ne mu kalla abin da aka yi motsin da aka yi sai mu sa sai mu mutum ya daidai da irin wannan to amma da yake yanzu an samu canji muka rubuta duk wani kalma da aka yi a kafce da kuma motsin da ake sai mu karanta wa mutum ya aikata a wurin yadda in muka edit muka dora zai daidai da yadda muke so shan kwanye ban kwana ne wa gangan jiki na eh, ta kalla ga ba shaɗin. ai ba kowa ke ganin ruhi ba da alamun fata ba ce take mun magana babu wani wanda yake ji na ko yake gani na face kai To me yasa kasance sai ni kadai? na kai ka kashe ni. Daga yau ka zamo abokina, ne kuma ka Eh. Wasu waɗannan abubuwan da kake kamar rufa ido. Eh, wai ya ake amfani wajen samar da waɗannan bidiyo? Gaskiya wannan ya danganci kwakwalwa. Ka san idan Allah ya baka basira to ya gama maka komai. Ya rage naka ka kirkira abin da babu shi ka gabatar da eh, making sense. gaskiya ni ina zaune kawai zan yi tunanin farkon da yanda na fara na ce to dama ni ina da burin tashi sama gaskiya a rayuwata so kawai sai na ce ta ya zan tashi sama a bidiyo yadda ina ganin yan fina-finan Amerika suna yi na ce to bari in fara bincike haka na shiga intanet haka ina ta duba duba to da yake turawa suna dan koyar da yanayin abubuwan haka na ɗauko ni ma na fara su. da na goge sai zamana da kaina ma zan creating din wani abu effect wanda zai bada mamaki wanda ba a taɓa yinsa ba a duniya wani ne ga wahala gaskiya akwai wani bidiyo wanda zan zama hulk akwai wani hulk na fina-finai da ake yin sa avengers na bidiyon kusan sai da na kusa yini kafin na gama shi kuma kawai comment aka yi aka ce dan allah dan annabi ina so koma hulk a zama hulk din nan hankali na ya tashi sosai saboda yanayin yadda ya shigo ya bayyana ni ma sai na yi irin wannan shigar to gaskiya na sha wahala sosai a zama wannan hulk din sai dai kuma ya na zama din alhamdulillah daidai da inda ake so wanda ya koma muciji za ka ce wai koma wani sako kake samu daga masoya gaskiya har kullum ina godiya ga Allah sakamakon ni kwata-kwata bani da abokin faɗa ba ma a tiktok ba a zahiri duk wanda ya sani kuma duk wani comment na ko da za a bibiya za a ga babu wani zagi ko aibatawa sai dai fatan alkhairi iri-iri da kala-kala baya ga alkhairai da na samu daga masoya haka kawai mutum zai kira ka zuwa gari kaza Abuja ka je ka zauna ku hira ya ganka saboda soyayya ya maka alkhairi ka dawo bayan masu zuwa takanas ta Kano daga inda suke su zo su same ka kawai ku zauna ku hira ku gaisa kawai dan soyayya abokan ka nawa ne a shi da na TikTok wanda ko har sanin gaskiya ba ba su da adadi saboda ni kusan duk wani wanda yake falon ina abokina ne kuma ina kaunarsa ina kuma tare da shi a kowane lokaci Wai babban abokinka a TikTok? To, babban abokina a TikTok akwai Muhammad Mistarisi Randada wanda kusan da shi muka fara wannan ƙiriniyar kawo yanzu sai kuma sauransu da ba a rasa ba irin su Bakano G20 Saga SS ga duk dai sauransu dai dan ko ga sunan yan je Ta Amma an ce ka yi kawaye a TikTok. Kawaye mata? Eh. Kai, anya kuwa gaskiya wanda kawa mata a TikTok sai dai abokiyar aiki eh wace ce to gaskiya suna da yawa sai dai zan faɗa muku wadda nake aiki da ita a halin yanzu bilkisu obili yawa na san kowa ya san sunan nan to misali akwai wasu da suke ɗaukar nauyi kai wasu bidiyoyin ne gaskiya har yanzu duk abin da nake babu wani wanda ya dafa min ko yake ɗaukar nauyin wani abu da nake in zan bidiyo na kashe kuɗi da kaina zan hozul in je in yi in kashe haka zalika in zan yi bidiyo wanda za a sha wahala ni zan je in sha wahalar da kaina babu wani wanda yake da mu a halin yanzu wani buri kake da shi nan gaba a tiktok gaskiya babban burina a tiktok shine na yi tiktok lafiya na gama lafiya ba tare da na bar wani abun kunya da za a ita cewa wane ya kaza ya kaza ba kawai fata na a ce tunda komai na san lokaci ne yadda ka fara haka za ka daina so a ce salamun kaulin na gama da shi lafiya cikin alkhairi a bayan fage wata sana'a MD yake to gaskiya sana'un da nake suna da dan dama dan babban komai ba na farko ni kafinta ne bangaren aikin ƙasa ma'ana kujeru dan kuma ni edito ne na bidiyoyi kala-kala haka bidiyoyin fim uh, something like bidiyoyin waka na industry sauransu kamantan irin waɗannan abubuwan dai ba abin da nake bari dan ni yanzu ne ma na dan daina wasu amma a da ba abin da ba na yi duk abin da ya zo kawai dai a takaice dai yanzu a saiti ɗaya nake akwai kamfani da nake aiki da shi busy brain wanda cikakken editor ne nasu ni yanzu wanda zan ce na riƙe shi confirm wanda a zoom kawai shine cikakken abin da nake da ƙananu da wanda nake akwai wani abu da kake kewa a lokacin ƙuruciyarka gaskiya ba zai wuce karatu ba don a lokacin da nake kuruciya ta karatu ya fi ratsa ni duk abin da aka mun zan gane shi a lokacin amma yanzu da yake hargitsin duniya ya yawa sai ka ga magana da amma kamanta da kai alkawari kamanta in kuma ba laifin ka bane ba wallahi kawai dai in kana yarinta ne kawai ka fi nutsuwa ba kamar yadda ka ɗan girma haka jama'a suka ma yawa online da sauran guri ruwa haka ba kuma wani zai dinga ganin laifin kamar yamma sako ma ka kula shi ne a'a ba haka bane sakonnin ne suke yawa da kuma al'umman da ka ga sai a hankali dai kawai <laughs> wai ka taɓa yin soyayya to <laughs> ba ɗan adam ɗin da zai ce bai taɓa soyayya ba sai dai amma soyayya kala kala ce na taɓa soyayya ta masana gaskiya soyayyar da ne ba za ta wuce uku gaba ɗaya a duniya ba an taɓa daga ka <laughs> sosai ma kuwa ne ba wannan sirri ne na zuciya ta bai kamata in faɗa muku ba amma ka yi kuka ko kuma kukan zuci kai a'a gaskiya ban yi kuka a zahiri ba amma batun kukan zuci na yi shi ba adadi gaskiya amma kai ka taɓa yaudara gaskiya zan ci gaskiya ni ban taɓa yaudara ba saboda ni hasali duk soyayyar da nake yi ma kusan ba ni nake kai kai na ba jana ake domin ni gaba ɗaya kwata kwata tsara rayuwa ta ma ni ban taso da yarda da soyayya ba gaskiya na yarda da idan na zo aure wannan zan yi soyayyar da ta zama dole duk kadarar da ta zo zan ɗauke ta yawwa yanzu kenan ba tsayayya to sai dai akwai wanda ne ba za a ce wai an rasa tsayayya ba akwai zumana asinan tsayayya wai ba tsayayyuwa eh to ai duk wanda aka ce ba a kai kuɗi an sa rana an yi wannan ba kaza ai ba tsayayya kawai dai ga mu nan yanzu to nawa ne suke takara gaskiya ni yanzu guda ɗaya ce wadda take tsaye na tsaida ta amma sauran dai kawai za a ce masu yan bayan fage ta ce tafi kowa ƙarfi yanzu yanzu akwai wani abu da kake shirya yanka na TikTok ko wasu bidiyoyi da zaka fitar ko wani sabon salo da zaka dauko eh insha Allah da yake dama shi TikTok ba abin da yake duba sai update duk abin da aka ce an yi shi sabo mutane ba san shi ba to hankali zai karkace koma kansu kuma in dai mutane sun san mu za su ga muna kokari wajen yin hakan mu kawo muku abin da baku san shi ba babu shi amma wanda zai daidai da ra'ayinku tabbas ina da shirye-shirye a kaina da dama in dai Allah ya bani da raina kuma zan gabatar da su insha Allah kafi yin abubuwa na barkwanci amma akan ga wani lokaci kana taɓa bidiyoyi na siyasa to gaskiya dai haka ne amma kuma taɓa bidiyon siyasa da ba na yanzu ne na ɗan taɓa saboda kar a banni a baya yawa wani irin bidiyo ne kake na siyasa to ni dai bidiyon siyasa da nake bai wuce in yi challenge in ya fito ba shi ma challenge in da ba na yi kawai john ana min magana ne akan wane ya kamata ka yi ka yi ka yi to dan ka nuna dai kawai ok ka bi mutane kai ma sai ka bi kai challenge din amma batan harka siyasa a da duk wanda ya san ni ba na yi kowa yawa akwai wanda ka taɓa yin nasara a challenge eh alhamdulillah na samu nasara a challenge guda biyu wanda ɗayan dai zan ce yana lilo kuma insha Allah muna sa rai akwai challenge din sha'aban sharaɗa alhamdulillah akwai kuma wani challenge da muka na bello baɗejo kusan guda uku ne to shi bello baɗejin shine na biyun dai muke jiran dai lokacin yayi insha Allah amma dai muna da confirming tunda manya-manyan mutane ne ba kananu ba rike da harkar insha Allah ana cewa 'yan tiktok ba sa auren 'yan tiktok shin kai za ka iya auren wata daga cikin 'yan matan da ke taka rawa a tiktok <laughs> abinda nake duba har kullum me ya kawo ni tiktok kuma me nake a tiktok tabbas in dai har yadda nake ɗaukan zuciyata akan na yadda da kaina bana wani abu na banza wanda zai ɓata tarbiyya in dai har zan samu wata yar tiktok ɗin wadda take daidai da hakan to ba abin da zai hana in aure ta amma ba sauran ba gaskiya magana ta gaskiya wai sauran ba za ka yi jihadi ba kana da su ai jihadi ban Allah ina <laughs> ai sun yi nisa ba sa jin kira daga karshe me sakonka ga masoyanka sakona zuwa ga masoyana followers ina da wanda ma baya shine hmm. a riƙe Allah da soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ita ce komai akan gaba mutane za su ji ana mu riƙe sallah su ga abin kamar wasa tabbas in dai zaka yi haƙuri ka riƙe sallah da salatin annabi to za ka ga komai yana tafi ma daidai musamman lokacin da kake buƙatar wani abu wannan sirri ne wanda musulmai ne kawai suka san shi matan suka dole kuma <laughs> aura na fi son namiji irin na northern din nan da ake zuwa ban ce an tara ne ba